ne zai tabbatar da mace tana da ciki ko ba ta da shi tunda a wancan lokacin ba a samu ilimin muka irin na wanda ake da su a yanzu ba musamman ilimi na zamani na saurin gano wani abu da ke tare da mutum na ciwo ko ciki da sauransu to wannan kenan to daga ciki wani yanki na ayar lokaci ya mana halinsa inda Allah ta'ala yake cewa fa'iza balagna ajalahunna fala juna alaikum fi ma na fi anfusihinna min ma'ruf idan matan suka kai lokacinsu na idda ta cika wata hudu da kwana goma ana ganewa idan mace ta cika wata hudu nan da kwana goma to lallai babu laifi a kan ku ku waliyansu babu laifi ku iyayensu akan abin da matan suka aikata da rayuwarsu kaga wadda muka karanta hadisin ta ai kwalliya ta ko tana so a zo a yi mai a aure ta akwai ibarat ko kalamai da mata suke yi a yau suna gani kama alkhairi ne amma ba alheri ba ne da yawa za ka ji mata suna cewa miji goma ba uba goma ba ne ko mace tana cewa miji goma ba uba goma ba ne wallahi daga lokacin da mace aurenta ya mutu ko da ta sake aure to ba dai haka aka so ba jama'a muna gane wannan mun sani akwai wadda jarabawa ne akwai matar da jarabawa ke kashe aurenta ko mutuwan miji kamar yadda muka faɗi ko kuma ba a yi sa'an mijin farko ba ko mijin baya ba wata jarabawa ne amma wasu sun ɗauki kashe aure ko sun ɗauki aure karan kansa a matsayin wasa yau a wayi gari an sallami mace an sake ta ta ƙara aure a sake sakinta ta ƙara aure ta ta yawo tsakanin mazaje akwai matar da ma yawo tsakanin mazaje ya zama jininta wata za ga ta aure maza biyar ina amfanin irin wannan in dai ba lalura ba ina amfaninsa ba alkhairi ba mace tana ikirari wa miji goma ba uba goma ba ne da haka ita mutuwa aure a wurinta ba wani abu ba ne don haka matan larabawa da kuma matan sahabbai gashi mun karanta ya gwada maka mace fa mijinta ya rasu ne ta haihu cikin 'yan kwanaki amma babu dadewa har ta fara neman a zo a aure ta saboda ta san darajar diya mace gidan gidan mijinta babu wata ɗiya mace da za ta yi daraja idan ba gidan miji take ba duk yadda mata suka so ƙungiyoyi na rashin kunya na duniya ko kungiyoyin mata na rashin kunya da fitsara ai wane ne karki yadda da wannan duk waɗannan ƙungiyoyi ne da suke koya wa mata rashin kunya darajar ɗiya mace shine gidan miji ko mun yawan arzikinta ko mun matsayin mahaifinta ko ɗiyar wace ce darajar ta shine mai gidan miji a nuna wani namiji a ce shine mijinki wannan shine daraja gare ki idan ko kika kauce ma wannan duk wani abin da zaki samu ba alkhairi bane don haka ana gana a koyawa mata fitowa siyasa kallabi tsakanin rauna a koyawa mata fitowa kasuwa a koyawa mata abubuwa ga yanan wannan duk ba alkhairi bane don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu wato babu laifi ga matan bayan sun gama wato wata hudu da kwana nawa da kwana goma su kwalliya su ci gaba da neman waɗanda za su aure su ba laifi wallahu bima ta'maluna basir Allah wallahu bima ta'maluna khabir Allah ta'ala mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa to muka ji cewa daga wannan aya aka gano cewa mace dole sai ta yi idda ko mace dole sai ta yi me sai ta yi idda wannan aya ta gwada wajabcin yin mai idda duk matar da aka sake ta sai ta idda duk matar da mijinta ya rasu dole ne idda idan ba ta idda ba to bata halatta ga wani ba kenan idda mai ce ce wajibi ce an samu hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga wata mata ba wadda ta yi imani da Allah da ranar lahira an tuhidda ala mayyitin fawqa salatin taiwa yi wa wani mamaci idda ta makoki ko taimai makoki fiye da kwana uku illa ala zauji ko ala zauji ha sai mijinta muna ganewa ko baya halatta ga wata mace taiwa wani makoki fiye da kwana uku sai mijinta yana daga cikin al'adar larabawa wasu sai su shekara suna kukan mutuwar babansu wasu su yi wata takwas wasu su yi wata shida ana ganewa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan idan uba ya rasu mace ta nuna bakin cikin ta kwana biyu uku idan dan uwa ya rasu ta gwada bakin cikin ta kwana ɗaya biyu uku a bashi miji to za ta yi zaman wannan idda tare da gwada bakin cikin rasuwar mijinta ba ta yin kwalliya ba ta yin wasu abubuwa da mace ke yi har sai an kwana nawa an yi wata hudu da kwana goma jama'a mun gane wannan in dai mace ta yi imani da Allah da ranar lahira to kacewa babanta haka kacewa ɗan uwanta haka sai wa za ta yi mawa mijinta wannan hadisi yana cikin muslim hadisi na 1491 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na da uku hadisin yana cikin sahihul jami'u sagir hadisi na 7648 an samu hadisi na ummu habiba Allah ya kara mata yadda take cewa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama faqalat wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce inna ibnati tuwfiya anha zawjuha ina da ɗiya mace ana ganewa tana da miji amma mijin ya rasu diyata mijin diyata ya rasu yanzu surika ce take tambaya kina ko mijin diyata ya rasu haka take faɗi a gaban manzan Allah wa qadishtakat ainaha afanak huluha ko afanak haluha shin ma iya sa mata kwalli an gane magana ma iya sa mata kwalli ka san wanda take Eh, idda na mutuwan miji ba kwalliya daga cikin kwalliya kuma akwai kwalli domin kwalli menene kwalli kwalliya ne yana sa namiji kyau yana sa mace kyau kwalli da kake ganin sa yana daga cikin kwalliya wanda malamai a littafi za su ce daga cikin kayan kwalliya da za a sai wa mata hada me hada kwalli ta kenan kwalli menene kwalliya ita kuma wanda mijinta ya rasu bata kwalliya to wannan ita tana ciwon ido da maganin ciwon ido an fi amfani da kwalli a yanzu haka babu maganin ciwon ido da ya kai kwalli suna nan da yawa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba ana ganewa kwalli shine mafi girma maganin ciwon ido to sai dai abin da yake ciki eh, galiba idan mutum tashi zai yi sai ya je iyo jabu ya ba mutane bakin gawayi su ta shafawa idan su amma da za a samu na asalin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan abin nan din nan eh, ismid ko a same shi to in dai ana sa shi za a samu sauƙin ciwon idanu jama'a mun gane wannan za a samu sauƙin ciwon idanu to Allah ta'ala ya ba mu lafiya to ala ayi hal wannan mijinta ya rasu tana ciwon idanu aka tambayi annabi za a iya shafa mata kwalli faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama la marratai ne annabi ya ce la la hasu biyu aw thalatha a wata riwaya ma ya ce sau uku a'a kar a shafa mata kulli kullu zalika kulu la yana cewa la jama'a muna gane wannan ta yi haƙuri da ciwon idon ya fi mata ta shafa kwalli mun gane magana ta yi haƙuri da ciwon idon amma kada a shafa mata kwalli a matsayinta na macen da take me macen da take iddan mutuwan miji take ta kaba ko da hausa mai yake cewa ta kaba to wannan kenan sai annabi ya hana a shafa mata kwalli wannan hadisi yana cikin muslim shi ma hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin da takwas yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da bakwai yana cikin gayatul maram hadisi na ɗari uku da sha shida yana cikin sahihun nasa'i hadisi na dubu uku da ɗari biyar da sha biyu zahaba kathiru min ulama ila anna hadhihi al-ayata nasikhatun lil ayati allati ba'daha wasu malamai dai sun tafi cewa wannan aya ta shafe waccan aya da ta zo a nan gaba aya ta 240 wanda wanda mun karanta jiya wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj to wannan eh, wanda ya faɗi wannan magana akwai Abdullahi dan Abbas fadan Allah ta'ala fa idza balagna ajalahunna idan mata sun kai lokacin su ai in qadat iddatuhunna idda mata ta kare mace ta gama idda fala junaha alaikum ai ba laifi ala auliyaiha idan mutum mace ta fita idda babu laifi ga iyayenta in aka ce auliya'uha madaura aurenta jama'a muna gane wannan akwai wanda kai tsaye shari'a ta bashi daurin aure kai tsaye mun gane magana kai tsaye akwai kuma wanda shari'a tana ba shi ɗaura aure idan an ba shi. misali wadda shari'a ta ba shi ɗaura aure kai tsaye uba wan uba ƙanin uba muna gane wannan kuma ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko dai ya ake dai jama'a muna gane wannan ko yaya ake in dai tsakanin shi da uba akwai dangantaka mai ƙarfi to shi maɗaurin aure ne kai tsaye har wasu malamai suna ganin cewa kanin uba ko wan uba yana iya aurar da ɗiya kuma auren ya zauna saboda shi waliyi ne na kai tsaye duk da dai zai jira a ce mishi wani daura aure shine abin da zai fi dacewa idan uba bai da rai kanin uba shine ke da daura aure duk wanda ya daura aure ba shi ba malamai suka ce ba auren wan uba ko kanin uba shi kadai ke da hurumi idan wani daga cikin yayyan uba ya daura to ya dauru in ɗaya riga daya misali ɗaya bai san ɗayan ya aure da ita ba sai ɗaya ya aure da safe sai ɗaya ya aurar da yamma kaga duk sun aure da yarinya ɗaya ko kowa yana ga ya isa to sai a ga ya fara aurawa sai a tabbatar da nashi ɗaya sai a ce ya haƙuri jama'a muna fahimta wannan saboda kowa yana da ƙarfin ya ɗaura aure kowa maɗaurin aure ne a cikin wan uba da ƙanin uba kowa maɗaurin aure ne jama'a muna gane wannan kuma ba a itibarin babba ko ƙarami a'a kawai kowa maɗaurin aure ne amma kama abin da ya shafi abokin uba ai kaga abokin uba ana kiransa a matsayin me a matsayin uba ko shi ma madaurin aure ne ko wani aminin uba amma yana jiran a bashi tasirihi sai an bashi dama cewa wane ya eh, daura aure to daga lokacin ya zama mai madaurin aure jama'a muna gane tsare-tsaren shari'a ya zama mai maɗaurin aure su duk abin da ya taso matukar ba a yi saki a auren nan ba shine madaurin aurenta har auren ya kai karshe shine madaurin aurenta idan an ba shi dama Allah shine mafi sani to wannan waɗanda suke waliyanta babu laifi akan su fi ma fa'alna an nisa allati in qadat Tuhunna babu laifi gare ta in ta sha ado ta kama neman bazawari ana ganewa yawa idan mace ta caba ado ta kama neman manemi kasan yanzu mun zo wani zamani ana ganin cewa mace idan ta ce tana son namiji kamar mutuncinta ya zube namijin zai wulakanta ta haka ake gani ko hakikanin al'amari matsalar ba haka take ba ba haka ba ne babu wanda yake wulakanta mace sai namijin da ba shi da daraja ana ganewa babu namiji da yake wulakanta mace sai namijin da ba shi da daraja amma namijin da yake da daraja ya san darajar mace ba zai wulakanta mace ba kuma namijin da zai wulakanta ki ko shi ya zo ya ce yana son ki ko ke kika ce kina son shi a wurinsa duk ɗaya ne in dai mai wulakancin ne zai wulakanci namiji da ya san darajar mace ko ta ce ko ita ta fara cewa tana son shi ko shi ya fara cewa yana son ta ba zai wulakanta ta ba jama'a muna gane wannan wulakanta mace ba don ta ce tana son namiji bane babu laifi a kanki in kin ga wani namiji kina son shi ki rubuta masa ko ki aika masa cewa ina buƙatar ka aure ni ba laifi bane jama'a muna gane wannan ina da buƙatar ka aure ni kuma duk matar da ta zo ta ce a aure ta ai ya gwada mutum ya kirkice domin aure ta nema ba wani alfasha ba ana gane wannan ko don haka ba laifi wani lokaci ba yana cewa da rashin kira karen karen bebe ya bace ne ko me A ko ta hausa da ake ko yawa to da fatan ban manta hausan ba wani abun wani hankalin shi ne bai kawo gare ki ba amma lokacin da zaki nuna kina son shi sai kuma Allah ya karkato da hankalin shi sai kuma ya zo ya aure ki kuma auren ya yi albarka mun gane jama'a ya zo ya aure ki kuma auren ya yi albarka to kaji don haka ba laifi bane yan uwa mata ba laifi bane ki je kina son wani mutum idan dai ba da alfasha bane ba laifi bane kuma idan kina son mutum ki ce kina so matar da take iya sakin baki ta ce namiji tana kaunar shi ta fi samun so wurin namiji dan dama namiji me yake nema inda za a nuna mai soyayya to in ya ga wanda take cewa ina son ka kuma ko da ƙarya take in dai tana gaya mai da baki ko da ba ta son shi amma tana gaya mai to ya fi son ta fiye da wadda ba ta mai ba ta iya buɗe bakinta ta faɗa masa haka to wannan kenan Allah ya gyara zukatanmu to sai bayani na Abdullahi dan Abbas yake cewa idza tulliqatil mar'atu aw mata anha zawjuha idan aka saki mace ko mijinta ya mutu fa idan qadat iddatuha idan ta ya kare fala junaha alaiha an tatazayyana babu laifi ta caba ado wa ta tasanna'a ta ainihin gyara kanta wa ta ta'arrada litazwiji ta bijiro da kanta kasuwa ba laifi ana ganewa ko in ji abdullahi dan abbas ɗaya daga cikin manyan masu fassara alkur'ani zamanin manzan allah ya ce ma'anar wannan aya ba laifi mace ta caba ado <clears throat> ba laifi mace ta yi kyau ta yi ainihin gyara ta gyara kanta sosai tunda mijin baya ya rasu kuma ba zai dawo ba ko ta gyara kanta yadda maza za su ganta su nuna mai suna ƙaunarta su aure ta fa bil ma'rufi amma ta hanya mai kyau ba ta hanya da bata dace ba fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'rufi ai wato huwa an nikahul halal a tayyib shine a yi aure na halal tsarkakakken aure to wannan shine abinda ya rage mana aya jiya aya yau za mu tashi yadda ake bujiro da neman aure cikin hikima da dubara Allah ta'ala ce wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء أو في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن لا سرا إيه

yake cewa wala junaha alaikum babu laifi a kanku ma arattum bihi min khitbatin nisa babu laifi na abin da kuka bijiro da shi na neman auren mata ba laifi ka kawo wata kalma da ke nuna kana ciki wata kalma da ke nuna kana so ga matar da mijinta ya rasu ana ganewa ko matar da mijinta ya rasu ko ko aka sake ta sai ka kawo wata kalma ko da bata gama idda ba kana yin kalma za ka iya yin kalma da ke nuna kana su. kalmomi na dubara wanda ke nuna kana ciki mata ce an sake ta saki uku kaga ba komawa ko ko mijinta ya rasu kaga shi ma babu komawa tunda ya riga ya me ya rasu to kuma ba a neman aure kan aure kar kai sakaci wani ya riga ka sai ka yi mai jirwaye mai kaman wanka ana ganewa abinda ake ce jirwaye Mai kamar me me kamar wanka ka nuna cewa kana ciki wallahi nan nakan ba mata wannan shawara mata eh ku zama mutanen kirki mata ku zama mutanen kirki wata mace ce mijinta ya rasu kafin wannan wata hudu da kwana goma ta samu mutum ɗaya bayan ɗaya da ke son ta mutum goma sha ɗaya kowane ya mata kalma da ke nuna yana son aurenta tana gama idda ta samu manema da suka wuce mutum goma sha biyar don Allah wannan me yake gwadawa matan nan mutum ya kirki ce na yaran ku material ce kayan aiki ce eh to ai kuke faɗi ko yawa injin da na faɗi daidai yawa a to ai ku ne yan boko matar kayan aiki ce kun san akwai matar da in ka aure ta ka auro jari nan ne ake auren jari za ka samu kuɗi malam kuɗin banza ana magana matar da 'ya'yanka za su mutanen kirki matar da za ta gyara gida matar da za ta tasa ka sai kun tafi aljanna tare ta shaƙo ka sai kun wuce aljanna eh? mace mai amfani amma mutane sai ga ina kai wannan ka san bahaushe ce me in ka juwa ne ba banza ba in ka juwa ne ba banza ba yadda kaga ana rububinta din nan akwai abin da aka gani jama'a ba kyau bane kadai ana ganewa akwai wani abu idan kyau ne kai wani fa idan an riga an auri mace ma baya sha'awarta akwai wanda baya son bazawara kwata-kwata haka yake ba mun karanta wani sahabi da ku ba baya auren bazawara kuma shi baya sakin mace bare wani aura sahabi ne kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba wai magana bane na kyau a ce maka mace mijinta ya rasu an samu maza ɗaya bayan ɗaya namiji goma sha ɗaya wanda suka yi mata kinaya suka yi mata jirwaye mai kaman wanka cewa suna ciki a zo sama da mutum sha biyar ta gama idda yanzu sai ta zaɓa ta darje kai wannan kirki ne ƙalubale gare ku mata ƙalubale gare ku eh wannan ya gwada kirki ne ya gwada matan nan ta ƙwarai ce Allah ta'ala ya ce ba laifi a kanku na abin da kuka bijiro da shi na ainihin neman auren mata aw akanantum fi anfusikum ko kuka sake cikin ranku kana so amma ka haƙure ana ganewa ka saƙe abin cikin zuciya gashi kana son ta ashe ba laifi ba ne ka so matar da ke cikin idda wadda aka yi wa saki uku wadda mijinta ya rasu ko aka yi mata saki uku ba laifi ka so ta kuma ka kunshe son a ranka ko ko ka fitar da son ta dubara amma kada kai karara ana ganewa ka fito da son ta me ta dubara amma kada kai karara ina laifi yake zuwa matar da aka saki saki ɗaya ko saki biyu kaga tana da halin komawa gidan mijinta to ka nuna kana son ta ta bar mijinta ta taho wajenka tamkar neman aure ne cikin abin neman matan aure ne daga cikin matan da aka haramta mu neme su akwai almuhsinatu minan nisa'i matan da suke katangagu suna karkashin aure muna gane wannan ko sai a yi kokari a kiyaye akwai inda shari'a ta baka dama akwai inda shari'a ta hana ka kai sai ka yi kokari ka yi taka tsantsan ka kiyaye yau mun samu ci gaba ke cewa ko na mai gina rijiya mutum yana neman mata aure ta facebook mata aure fa tana fira da maza ta facebook da sauran kafafen watsa labarai na zamani tana soyayya kai akwai mata da take ɓoyewa wani cewa ma ita mata aure ce sai ta ɓoye mashi sai an yi nisa a soyayya sai gane mata wani ci mata a kiyaye a yi taka tsantsan Allah ya ba mu mafita Allah ta'ala ya ce alim Allahu annakum satadhkurunahunna Allah ya san za ku rika tuno matan a ranku mata kaza da ta shiga ranka kana son ka aure ta ko to Allah ya san za ku rika tuno su walakin la tuwaiduhunna sirran sai dai kar a je ai alƙawarin sirri wance eh to fa ina son ki zan aure ki idda kawai nake jira ki gama ai ka bata yanzu ka saba wa Allah ka yi kwaba ana ganewa ka yi kwaba kaga yanzu ka mata alƙawarin zaka aure ta ba a san kai mata wannan alƙawarin ba Allah ya ce to ina ganin ka kuma na san kai la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai kuwa a iya faɗin magana magana kyakkyawa kai wancan ai alhamdulillah da ke duk namijin da ya same ki ai ya riga ya yi ta ya yi arziki ba sha Allah duk inda mace ta kai kin kai alhamdulillah to ka gani eh Allah ta'ala ce wala ta'azimu uqdatan nikahi hakanan karku kulla aure karku yunkura wajen kulla aure ana cikin idda hatta ya bulugal kitabu ajala har sai mai alkawari ya cika har sai lokacin da Allah ya tsara ya yi muna ganewa kar ku ɗaura aure wallahi da yawa wasu ke haramta wa kansu halal akwai mutumin da ya zaƙu yana son wata mata ta zaƙu tana son shi amma ba ta gama idda ba sai ta ƙarya ta ce ta gama idda su je a ɗaura masa aure yanzu kaga wannan auren su ya haramta malamai suka ce ba aure tsakanin su har abada yanzu wannan kaga ina amfanin baɗi ba rai ana ganewa babu amfani babu malaman usulul fiqh suka ce man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaggawan wani abu lokacinsa bai yi ba to za a mai ba a haramta mai abin har abada kamar mutumin da ya kashe babansa don ya ci gado ko uba ya kashe ɗa don ya ci gadon ɗan kaga ai yana da gadonsa dole dole idan uba ya rasu sai ɗaya gaje shi dole hakanan idan ɗaya rasu dole sai uba ya gaje shi ana ganewa to amma sai a samu rashin sa'a ko ɗan ko uban sai gaggawa to wannan gaggawan da ya sai a ce to ba zai gaje shi ba kuma ko da uba ya kashe ɗa da kuskure bai gadon shi ko da ɗa ya kashe uba da kuskure ba gado domin ɗa yana iya yin acting ya nuna wa duniya ai kuskure aka samu alhali shi ɗana tarkon sai shari'a ta gano shi ta ce to ko da gangan ko da gaske ko yaya ne ba gado ana ganewa yawa kaga sai aka maimai to haka wanda ya auri mata cikin idda a raba auren a hukunta su ana gane wannan ai ba aure tsakanin su har abada yayin da wasu malamai suka ce kamar da zamu ji nan gaba akwai aure mana amma dai dole a je a bi ka'idoji na yaran naku a koma a bi due process haka kuke ce ko <laughs> yawwa dan ina ganin alamun nan kusan duk taro ne na matasan yan boko kenan eh a bi ka'ida a biyo daidai jama'a muna gane wannan a rika hakuri a biyo ka'ida daga cikin abin da ke ba mutum wahala a rayuwa rashin bin ka'ida duk abin da mutum ya yi a rayuwa bai bi ka'ida bai yana samun matsala ko neman aure ko menene ku lura ku in dai mutum ya tsallake ka'ida za ka ga abin bai yi ba Allah ya ba mu iko mu gyara to sai Allah ta'ala yake cewa alamu anna Allah ya alau ma fi anfusikum Allah ya san abin da ke cikin zukatanku fa hadaruhu ku kiyaye Allah ku kiyaye tsallake dokokinsa wa ahlamu anna Allah ghafurun halim ku sani Allah mai gafara ne ku sani Allah ta'ala mai haƙuri ne Allah mai gafara ne kuma mai haƙuri ne kaga da yake nan gaba ce wanda ake saba wa Allah ko sai Allah ya kwadaitar da mu ya ce ku sani ni mai haƙuri ne ma'ana abin da kuke na saba wa shari'a ina sane kuma ina ganin ku amma haƙuri nake da ku to Allah ka ba mu haƙuri to wannan aya abinda za ta karantar da mu idan ka duba al-misbahul munir fi tahdhib tafsir ibn kathir i'dadu jama'atin min al-ulama na safiur rahman al-mubarak furi Allah ji kansa yake cewa ibahatu ta'rid ibahatu at-ta'rid lil khidmati fil idda wato ya halatta a bijiro da neman aure a cikin idda ba fa a ɗaura aure ba akwai bambanci da bijirowa da neman aure da neman auren kanshi da kuma ɗaura auren akwai bijiro da neman aure akwai neman aure akwai ɗaura aure abubuwa uku ne mabambanta in ka nemi aurenta wance ina son ki eh, ni ma ina son ka yanzu me kuke yi soyayya soyayya kuma a cikin idda haramun ci muna ganewa to wannan an hana akwai bijiro da neman aure bijirowa kai da shi baka fara nema ba jirwaye kai mai kama da wanka eh wance e eh, to ina son in yi aure kuma mace irin ki nake so in aura mace irin ki ai baka ce ita ba ko to wannan kaga kai jirwaye mai kaman wanka to wannan shi ma akwai shi sannan kuma akwai ɗaura auren cikin idda kowane kuma matsayinsa daban kuma kowane ainihin gefensa daban to ya halatta a bijiro da neman aure cikin idda wannan hayu anin nikahi amma an hana aure cikin idda ibnul haim a cikin at fi tafsiri garibil qur'an da ya zo fassara wannan kalmomi ya ce ah, la junaha alaikum fi ma arattum bihi kalmar da aka ce at ta'ridu shine al ima'u wato nuni ishara ba laifi ka yi wa mace ishara wa talwihu da ainihin nuna mata min gairi kashfin wala tabyinin ba tare da ka bude mata ba ba tare da ka bayyana mata ba idan ka zo neman aure zama ake dirshan ni ne wane wane dan wane ko na wuri kaza kaza kaza kaza na ganki na yi sha'awarki da aure kuma ina son ki zan aure ki idan kin amince kaga wannan neman aure ne kuma ka sarraha to ba wannan ba a'a ka dan bijiro da wata magana e eh, ka amma wance alhamdulillah da ke eh macen kwarai ce ki kwarai kuwa mata kirki ce idan mutum ya same ki a matsayin mata asha Allah kai ta yan kewaye kewaye ana ganewa ai ba laifi ka rika aiko yan kyaututtuka da da idda ko yawa shi yasa na aiko da ramadan basket kuke za ko me yawa eh to han hampa kaji kaji wani turanci can to wato turancin nan Allah ya shi da wahala <laughs> ni duk a yare ba san me wahala turanci ba ko ko dan ban nema da yawa bane turanci ba wahala gare ka ji wani turanci babba wannan sai daga baya koya mani jama'a ba laifi kana dubaru kana yan kewaye kewaye kana gwada mata kana santa ko yawa kana dan aiko wani abu na ramadan idan sallah ta karato ka dan aika zani eh wannan na aiko ne kyauta eh kyauta ce amma me da neman eh yawa ko da neman me da neman iri to haka dai mutum yana yin yan dabaru duk wannan babu laifi duk wanda ya je yana neman aure da rowa zai samu matsala ba mutumin da ke samun matsala a kasashe a neman aure irin marowaci kafin aure da bayan aure marowaci bai ji daɗi ba mata sai da kuɗi mala in za ka saki kuɗi ka saki kuɗi <laughs> mata sai da kuɗi ba wai an ce kuɗin shine komi ba amma mata sai da me sai da kuɗi mata 'yan kwalliya ne za ka ɗauki naira dubu ɗari ka ba mace kyauta ta kashe naira dubu casa'in tana ma kwalliya don ta ƙara burge ka ita ba ruwanta ana ganewa ai saboda Allah ya musu kirari ɗan kwalliya awa manyan yuna sha'u fil hilyati kirarin Allah kenan da yawa mata haka wato haka Allah ya siffanta mata ce baka ga wadda take tasowa ba cikin kwalliya sai da ɗige-ɗige ita mace fa duk kyanta to fa kyan nan bai mata ba sai ta yi ɗige-ɗige don haka in kana neman aure ka bada kuɗi kai ma za ka so in za ta zo wajenka ta ɗan zo da kwalli ko ba haka ba da ɗan abin nan amma kawai ta zo ma fara fat malam ka rika bada kuɗi in kana neman aure ka rika alheri sannan idan ka auri mace malam ka rika ɗan taimaka mata yana daga cikin abin da wasu mazaje suke yi mata su kosa da su namiji ya zama mugun mutum mai rowa ya rike komi ya takura komi ya je kasuwa da kanshi ya ce fa ne ya kawo kaga babu wani income da zai shigo mata ita kuma ba ta dan wannan satar da take yi ka bari ta sata mana kuma ka yafe mata ana ganewa ai ka ba ta kuɗin cefa ne ta ɗan finci abin da za ta finca ta farɗa abin da za ta farɗa kuma ka yafe mata ka ma ƙara mata malam aure sai ya daɗi ana ganewa ai aure ya daɗi ka gama ta tana hidima mace malam tana iya cire ma kuɗin cefa ne naira dubu ɗaya ɗaya har dubu hamsin tana cirewa a hankali a kuɗin ka tana adashi radda ta kwashi adashin sai ta sai 'ya'yanka kayan sawa mace kenan saboda tausayi haka suke amma ka zo ka takura ka tara gabas ka tara yamma ka tara kudu ka tara arewa haba mala shi yasa mata suke koke da mu ko ina ka tare haba jama'a ka sake wa mata su dan samu wani dan abu su ji daɗi ba a san a matsa mace ba ta samun komi ita ma ai gidansu za a yi biki ko wani abu zai taso tana so ta yi alheri idan 'yan uwanka suka zo kasan mata da kara tana iya bata naira ɗari ita mace ta ɗau naira ɗari ta kyauta ba ta jin kunya kai ne in baka da mai ƙarfi baka kyauta ita ko mace sai ta kyauta naira ɗari ko bata ba o ba sai ta ba yaro na goye to malam naira ɗarin ma ka hana ta samu to me aka yi maza don Allah a rika kyautata wa mata ku kuma yan neman aure yanzu dai na baku wannan sirrin in dai baka sakin kuɗi za ka samu matsala za a kasa ka eh to kaji ka rika alheri Allah ya taimake mu so don haka Allah ta'ala ce wala tabyinin kar ku ainihin bayyana aw akanantum ay admartum abinda kuka boye wato ko ai mu shay abinda kuka boye shi a zuciya ai satartuhu akanantu shay'a na boye wani abu ai satartuhu na suturta shi e, a cikin ciki na sai Allah ya ce walakin la tuwaiduhunna idan mace tana idda mijinta ya rasu ko an sake ta saki ya kai uku la tuwaiduhunna sirran kar ku je kuna musa alkawari na sirri cewa zan aure ki kar haka eh wanda shi ko sirri shine diddul alaniya ko kishiyan abin da yake zahiri wala uku da tannika, wato kar ku yunkura kuna kokarin kulla aure ku je ku ainihin kulla aure cikin idda uku da ta kulla shay'in ai ijabihi wa aslihi ashaddu ka ku je ku daura aure ku kulla shi al imam ibnu kathir a cikin tafsirul qur'an al azim yake cewa wala junaha alaikum an tu'arridu bi khitbatin nisa'i fi iddatihinna bi ma'ana babu laifi akan ku ku bujiro da neman aure ga mata a lokacin da suke wato iddatu wafati azwajihinna iddar mutuwan miji iddar mutuwan miji matar da mijinta ya rasu ai dole sai wani namijin ko dole aure za ta yi to ba laifi ka zagayo ka kawo naka bukata ka zo cewa kana ciki ana ganewa amma cikin hikima eh wato min gairi tasrihin kada ka yi karara laifi a shari'a shine yi karara kai ma ya kamata ka iya dubara musamman ma idan tana da 'ya'ya taimako za ka yi ka yi jihadi 'ya'yanta biyar ko bakwai ko goma eh gashi ana azumi ka kawo kayan azumi ka kawo zanen sallah ƴaƴan duka musu kayan sallah ai ba ka ce kana ciki ba darasi ya gwada haka to kaji ai alheri abu ne mai kyau darasin ya gwada kana ciki to kaji sai ka ji tutar ka tana kadawa kai kawai ake magana ai malar ruwa ba te ba ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa ba laifi a kan kufi ma arratun bihi min khidmatin nisa wannan aya at-ta'rid to wai menene bijirowa din ya za a yi dubara neman auren an ta kula inni uridu tazwij wance eh ni fa ina son aure ana gane ba ina son aure to abokiyar firarka ce da zaka zo ka bata labari ai tun da aka bada wannan labarin wance ina son aure ai da abokinka zaka gaya mawa amma tun da ka gaya ma wannan to yanzu neman ta kake da dubara kuma Allah ya baka dama ka shigo da kanka da me da dubara sai ka ce ina son aure ka iya cewa ki ban shawara eh wa ya kamata in aura dan ba ni shawara to kaji ana ganewa ai ai dubara ne kai ma kana kokari ne ka shiga layi kafin wani ya riga ka me ya shige inni uhibbu imra'atan min amriha wa min amriha kaza ina son mace mai irin abu kaza da abu kaza mai yanayi kaza sai ka faɗo irin yanayinta ana ganewa ko yawwa ina son mace mai kaza ka sai ka faɗo wani yanayinta da halinta na kwarai da ka sani to sai ta gane ita ma sai ta ɗau hannu ta gane cewa to wannan karatu yake ajewa eh za a karanta karatun can daga bayan wata hudu da kwana goma za a yi wannan karatun ita ma za ta fahimta jama'a muna gane wannan wato musuluncin nan namu yana da daɗi ba a so mace a kyale ta mijinta ya rasu ta ta gayyara ce wallahi ana barin halal don kunya wannan dai ba aya ba ce yawa wai ana barin halal wani mutum ba zai auri mata abokin shi ba ko ai kai abin da kunya abin da kunya mutum muna tare ai ina ai sai ai ta magana akai to aje a sa speaker to sai me kuma dan an yi magana akai eh don me to a yi maganan mana mutane da ba ba yan magana ba ne tunda Allah ya musu baki ba dole su yi magana ba ka bar su su yi magana su kai kuma ka tafi kai auren ka ka je da karatun yake kai kai auren ka su su yi magana su eh to wannan shine koyar da mu da Abdullahi dan Abbas yake wato tu'arridu laha bil qawli al ma'ruf ka rika gaya mata magana mai dadi a wata riwaya inni uridu an atazawwaja ko inni la uridu an atazawwaja gairaki insha Allah to duk da wasu malamai su magana kan wannan ni dai bana son aure wata mata in ba ke ba sai suka ce kai nan fa kama an bayyana ko ce a'a ka san malamai da tattaunawa suka ce a'a ba cewa ya zan aure ki ba ba na so in auri wata mata in ba ke ba yaya an bayyana koko har yanzu ana cikin dubara eh yau wato sai malaman da suka ce kai wannan karara ne suka ce wannan magana karara ce ba ni so in auri wata mata in ba ke ba wannan karara ne don haka kar a faɗi haka kawai dai a ce ina son auri mace mai kama kaza mai kama kaza mai sai ka faɗi ainihin kamanninta ko yanayinta to wannan kenan a wata riwaya wala wajittu anni wajattu mar'atan saliha kai aiko ina so in samu mata mutum mai kirki irinki irinki fa kace ba ke ba ana ganewa ina fatan ina ma Allah ya azurta ni da mata mutum mai kirki irin ki. ke dai baki da miji yanzu kuma ana cewa mutum ya kirki irin irinki kaga ke ma in ba tsotsayi ba ba za ki bari damar ta kubce miki ba eh, ko ba haka ba yawa idan wannan ya dan yi kokari kaso 50 zuwa 60 ke ma sai ki yona ki sai a hadu a tsakiya sai a samu darasin sai ya yiwu Allah ya samu dace wannan kenan shi yasa muke so duk masu mata ɗaya su taimaka su ɗan ƙaƙƙara a rage yawan zawarawa Allah ya bada iko eh masu mata ɗaya ba ga mata nan wasu mazaje sun mutu musamman yanzu da ake samun yara samari suna mutuwa hmm. sojoji ne ko jami'an tsaro ka ga yaro karami da mata da mace ɗaya ya'ya biyu ya rasu yanzu da zaka je ka auri mata ka taimaka addinin mu da abin da ya zo shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asai alal armala mai kokarin auren matar da mijinta ya rasu kaman jihadi yake saboda Allah ana gane wannan ko haka ya kamata muna yi to amma ina ya tsaya da mata ɗaya yana ta 'yan kwane-kwane yana ta calculation yana ta calculation wanda bai da ƙarshe ai abu ne dole sai ka auna saboda wannan rayuwa idan baka auna ba ka shiga akwai matsala Allah jama'a duk wanda ya yi aure da niyyar kamewa da kyakkyawan niyyar taimako sai ya ga taimakon Allah in dai ya yi auren dan ya taimaki wata mata Allah ba zai taɓa tozarta shi ba ana ganewa yawa hukunji eh, da haka mu za ku rika zuwa muna ba ku darasi eh yaya abun yake saboda da yawa na ga mutum yana bayani kan ƙarin aure da sauransu abin da yake bani mamaki sai zan kalle shi sai in ga kamar wannan fa yana magana ne kan abin da bai sani ba matar shi ɗaya ta wannan magana zai auren ma bai san daɗin shi ba tukun ana gane ai matar shi ɗaya tak tana juya shi kamar agogo to kaji Allah ya bada iko a ƙara eh ko ba ku san garin ne yawa a ai in ba ku san garin sai a shiru to Allah ya bada iko eh Allah ya hore kuma yadda za a yi to kaji mu ta addu'a Allah Allah ya rufa mana asiri ba mu abin da za mu dauki nauyin mata alkhairi ne a ce akwai mata a gidanka da yawa ana ganewa ko alkhairi ne eh ka zama namijin duniya amma kai ta yan kwana-kwana ina to Allah ya bada iko to dai wannan kenan maganganu na Abdullahi dan Abbas wa haka za kala Mujahid wa Tawus da sauran malamai annahu yajuzu lil mutawaffa anha zawjuha ah, min ghairi tasrihin laha bil khitba ya halatta ga matar da mijinta ya rasu a ainihin mata magana aure amma ba karara ba a dan lallaba a kewayo a kewayo yadda za ta gane wa hadha al hukum wa hadha wa hakaza hukum mabtuta haka nan matar da aka sake ta sakin da ya wuce saki daya ya wuce saki biyu ya kai uku idan saki ya kai akhiru salasa talikatin ya kai saki uku ita ma za a iya neman aurenta duk da tana idda ana ganewa amma da dubara a dan nuna mata ana ciki fa in kin gama idda sai a dan tuntube ni eh saura ka kuma karɓo lambar waya kana chatting wannan kuma ba a saka ba kama kala nabiyu sallallahu alaihi wasallama li fatima li fatima binti qais annabi ya ce wata mata da ake cewa fatima yar qais hina tallaqaha abu amr ibnu hafs lokacin da mijinta abu amr dan hafs ya sake ta ita wannan mata fatima yar qais ana faɗarta cewa ya kirki ce to ta samu miji wani iri sai ya sake ta saki ɗaya bayan ɗaya har saki uku bayan ya yi mata saki uku wato shine akhiru thalathu tatliqatin saki cikon na uku bayan ya sake ta annabi ya ji labari fa amaraha an ta'tadda fi baiti Ibn ummi maktum annabi ya ce ki je gidan wancan makaho abdullahi Ibn Ummi maktum ki zauna gidan shi ki idda saboda makaho ne baya ganin ki ana ganewa ki zauna gidan shi ki me ki idda wato inda annabi ya aje ta mata idda to ya aje ta wuri ne na musamman ya aje ta gidan mutumin sa dan ladanin sa ne wato katta nesa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wata magana a kanta amma lokaci bai yi ba to sai annabi ya kai ta gidan abdullahi ibn ummu maktum ta yi idda a nan wurin wa qala laha yace fa idza halalti idan kin yi tsarki kin halatta a aure ki fa azanini ki sanar da ni fa azanini ki sanar da ni falamma halaltu falamma halat lokacin da ta halatta bayan ta yi tsarki khataba alaiha usamata ibn zaidin maulahu sai annabi ya aure da ita ga wani ɗalibinsa wani sahabinsa kuma ɗan masoyansa da ake ce ma usama ɗan zaid wani yaro ne matashi ba a taɓa samun wanda annabi yake son shi ba kamar wannan yaron yadda annabi ke kaunan mahaifinsa to da aka haifi yaron sai kaunar yaron ta ninka fiye da ta mahaifinsa eh usama dan zaid ba shine annabi ya sa shi kwamandan yaƙi yana dan shekara 18 daga cikin runduna hada abubakar hada umar duk suna cikin rundunan amma duk annabi ya kyale sai ya sa wannan yaron kwamanda usama dan zaid kuma annabi ya rasu ba a je yaƙin ba bayan ya rasu kuma aka tafi yakin kuma yaron ya jagoranci yakin to shine annabi ya nema mai wannan bazawara ya ce to idan kin gama idda ki sanar da ni da ta sanar da annabi sai annabi ce ina zai do eh zo ka auri wannan fa zawwajaha iyahu annabi ya tsara tsarin shi ya nema masa auren kuma shi ya aura masa hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 1480 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 449 yana cikin sahihu nasa'i hadisi na 3400 eh, na 3244 fa ammal mutallaqatu raj'iyya to yanzu mun dawo kan matar da aka sake ta saki ɗaya ko biyu wanda za a iya dawo da ita fala khilafa fi annahu la yajuzu li ghairi zawjiha tasrihu bi khidmatiha wala ta'rid laha ita kan ya tabbata bai halatta in ba mijinta ba wani ya gwada mata wata magana soyayya bai halatta ba sai mijinta idan ya yi sakaci ta fita idda kowa na iya nema idan ya yi sakaci ta fita me idda kowa na iya nema ana ganewa kowa na iya nema fadin Allah ta'ala da ya ce aw aknantum fi anfusikum ay adumartum fi anfusikum khitbatahunna kuka boye son ku nemi matan a cikin zukatanku kamar fadin Allah ta'ala wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum wa ma shi Allah cewa wa ana a'lamu bima akhfaytum sai ya ce wa ana a'lamu bima faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa rabbuka ya alamu matu kinnu su duru suduruhum wa ma yu'linun ubangijinka ya san abin da zukatansu matu kinnu kaga a akanantum ko ma tukinnu suduruhum abin da zukatansu ke ɓoyewa wa ma yu'linun na wanda suke bayyanawa a wata aya wa ana a'lam bima akhfaytum wa ma a'lantum Allah ya ce na san abin da kuke ɓoyewa da abin da kuke bayyanawa idan mutum ya je ya tsara da mace lalle lalle zai aure ta ya saba dokokin Allah to yayi haramu in dai bai aure ta cikin idda ba to bayan idda ya iya aurenta wannan ba laifi amma abin da ya baya saban Allah ne neman saban Allah ne auren kuma ba laifi bane amma daura auren cikin idda shi wannan haramun ne wasu malamai suka ce ya haramta ta har abada wasu kuma suka ce a za a zo a kwance auren a je a sa ta cika idda a zo a bi due process a yi kaza a bi ainihin ka'idoji sai an bi Allah ta'ala ce walakin la tuwa'iduhunna sirran kar ku je kuna neman matan cikin sirri kar ku haka Ali ibn Abi Talha yayi riwaya daga Abdullahi dan Abbas walakin la tuwaiduhunna sirran kar ku nemi mata cikin sirri ai la taqullaha kar ka ce inni ashiq ka ai ko ina sha'awaki ai ina son ki kamar in mutu ka san maza akwai ƙarya shi ba ya san ƙarya yake wai kamar ya mutu ko ba mutuwar da zai ko an bashi ba mutuwa zai amma cewa yake ina son ki kamar in mutu ka rika faɗin gaskiya ina son ki sosai kaga shi ke. amma kamar ka mutu kai kamar ka mutu fa ka ce kai ma ka san ba ba mutuwa zaka ba ƙarya kake to dole sai kai ƙarya ka tsaya kan gaskiya kurin ce ka a ina ganki har rudewa nake ka ji mutum yana faɗin maganganun da ba haka suke ba <laughs> musamman idan girma ya zo ko sai a rika kiyayewa to Allah ya gyara zukatunmu, to wannan kenan su don haka yake cewa karkace inni ashik ko kuma ka ce mata wa ahidi ne Allah ta tazawwaji gairi wa nawi hada kar ka ce yi min alkawari ba za ki auri wani ba sai ni ki min alkawari promise ko ki min alkawari kar kai haka sauri, وقال الثوري هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره شين متين يا alkawari da mace kada ta auri wani namiji wanda ba shi ba wannan ba daidai bane wa qala mujahid mujahid ya ce rajul lil mar'a mutum ya ce wa mace la tufawwitini bi nafsiki fa inni nakihuki wato karki karki sarayen mun da kanki karki karki sa in yi misin dinki lalle zan aure ki to kuma ai ka gama neman aure tunda kace zan aure ki ko dama wanda ya je neman aure me yake faɗi zan aure ke ki faɗi ko to kai ma ka zo ka faɗi bayan an ce kar ka faɗi za ka aure ta sai dai ka ɗan rika jirwaye kana ɗan bijirowa ainihin cikin dubara faɗin Allah ta'ala illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai in za ku yi magana ku yi magana mai kyau ai ma taqaddama min ibahati ta'rid na abin da ya gabata na bijiro da nema inni fi kila ragib kana ya ce ka lalle ko ina kudayen ki ina son ki sosai eh ina kudayen ki ina da bukatar ki duk wannan mutum yana iya faɗi fadan Allah ta'ala wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga al-kitabu ajala yani wala tan aqidul aqada bin nikahi karka kulla aure karka kulla aure ana ganewa kada mutum ya yadda ya kulla aure hatta tan qadiyal idda sai an gama idda وقد أجمع العلماء على انه لا يصح العقد في مده العده malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i ba wanda ya saba duk auren da aka yi cikin idda bai auru ba inda an sani inda mace tana idda aka ɗaura aure auren bai ɗauru ba asali aure ne wanda bai yi ba bai ɗauru ba igiyar bata kullu ba jama'a muna ganewa duk auren da aka ɗaura shi mace tana tsakiyar idda tana cikin idda wannan auren bai ɗauru ba shi yasa ake so idan mace tana idda uwaye su sa idanu ana ganewa uba ce duk sadda kike al'ada ki sanar da ni uba da kanshi kaga ai ya sa idanu sannan ya sa uwar ta sa mata idanu Wancan ta ce tana al'ada tabbatar mun da gaskiyar maganar nan akwai inda za a gane tana jini saboda ya tabbatar ta yi idda saboda idan mace tana son wani ta kagara ta yi menene shaf shaf kuke jago nan da nan ta wuce inda za ta to ba daidai ba ne mata ai mata ai ina wane mutum ke mata iyayenmu mata iyayenmu akwai kokari mata ba akwai kokari in suka ga dama akwai tsula tsiya to kaji Allah ta'ala ce wa alamu anna Allah ya alamu ma fi anfusikum ku sani Allah ya san abin da ke cikin ranku tawaadahum alama ma yaqau da ma irihim min umurin nisa Allah ta'ala ya ainihin wato jama wato maza kunne akan abin da suke makalewa a zuciyarsu na me na al'amarin mata wa arshadahum ila idmaril khairi duna shar Allah ta'ala ya nuna musu cewa su kulle alheri a zuciya kar su kulle mai shar ya zama alheri ne a zuciyarka summa lam ah, yu'nisum min rahmatihi Allah bai ainihin ah, binan din su ba bai ake cewa bai ɗebe musu ba ah, wato tsammani daga rahamarsa bi ma'ana da mutum ya saba ya ne mace cikin idda to dai ya yi haramu sai ya nemi tuban ubangiji idan ta gama idda sai ya daura aure amma dai ya nemi tuban ubangiji dan bai kyauta ba walam yuqnituhum min ah, wato ko min ah, abin wato Allah ta'ala bai ainihin ɗebe musu tsammani ba wa alamu ku sani anna Allah gafurun halim Allah mai gafara ne Allah mai tausayi ne idan ka duba tafsiru ayatul ahkam na imamu sabuni Allah ta'ala muke roƙo da ya gafarta masa yake cewa an-nisa'u fi hukumin ah, ko al-khitbati ala thalathati aqsam dangane da neman auren mace dangane da neman auren mace mata sun kasu gida uku wajen neman aure gida nawa gida uku wannan yana da mahimmanci kowa ya san haka mata sun kasu gida nawa gida uku a wajen neman aurensu to bari mu ji na ɗaya allati yajuzu khitbataha ta'aridan wa tasrihan wadda ya halatta a nemi aurenta ta hanyar bijirowa da kuma yin karara a bijiro mata da dubara kuma a yi karara akwai wadda ta halatta a mata haka ana ganewa kason mata na farko waɗanda ya halatta a bijiro musu da neman aure a nemi auren nasu ta hanyar bijirowa da kuma ta hanyar yi musu karara ana son su wahiyallati ko yake cewa wahiyar lati laisat fi ismati ahadin min al-azwaj ita ce wadda bata da miji ba wanda ya aure ta budurwa ce ko bazawara wa laisat fil idda in bazawara ce bata cikin idda kaga wannan zaka iya neman ta ko zaka iya yin karara kuma zaka iya yin dubara ai dama neman aure ba komai ake abin nan ba ko ba komai ake saki ba wasu kalmomin rabi ake dan jefawa a rike rabi wasu kuma sai a sake su karara dan sako ya cika haka ake yi a yi dubaru to akwai wadda za ka iya neman ta kai tsaye sannan kuma za ka iya dubara domin ba ta karkashin wani li'annahu lamma jaza nikahaha jaza khidmataha tunda ya halatta a aure ta kenan ya halatta a neme ta an gane magana mace kashi na farko ita ce wadda ba ta karkashin kowa ko budurwa ko bazawara wadda ba ta idda kuma ba ta karkashin kowa to ita wannan a neme ta tasrihan ta'aridan wa tasrihan kai tsaye to sai kashin mata na biyu wato ita ce macen da allati la ta juzu khidmataha ita kuma bai halatta ba a neme ta kishiya waccan kenan ko bai halatta a neme ta ba kai tsaye la ta'aridan wala tasrihan ko ta hanyar dubara ko ta hanyar karara haramun ne ka neme ta wa hiya wato ita ce matar da fi ismatu zaujiya tana karkashin wani miji duk matar da ke karkashin wani miji haramun ne ka neme ta karara haramun ne ka neme ta cikin dubara kai ai wance in mutum ya sami ki ya wasu na faɗin haka ko to ai sai ta rabo aurenta ta aure ka mace kai baka san raunin mace ba a ah, to tunda wani yana so na bari kawai a kashe aure nan to ba daidai bane kaga kayi banna ka rusa gida eh fa inna ko khidmataha fa in khatabaha wa fi wato fa inna khidmataha neman auren mace tana karkashin wani miji to wannan ifsadu lil alaqati zawjiyya mutum ya bata alaka aure da ta danayi ya bata aure wa huwa haramun kuma haramun ne wa kadhalika hukmul mutallaqati raj'iyan haka nan matar da aka sake ta sakin da za ta iya dawowa ita ma haramun ne ka neme ta karara haramun ne kai dubara kana santa tunda ai sakin da aka yi mata za a iya dawowa muna gane wannan ita ma haramun ne fa inna fi hukumil mankuha domin matar da aka saki saki ɗaya ko biyu hukuncin ta hukuncin mata aure inda za ta mutu a lokacin za ta gaji mijinta mijin zai gaje ta kun gane magana kuma ko da wasu ka ce ko saki uku ne aka yi wa mace in dai bata fita idda ba mijin ya mutu za ta gaji shi domin tana cikin iddarsa ana gane wannan ai to bare wadda saki ɗaya ko biyu in miji ya rasu za ta gaje shi shi ma zai gaje ta jama'a mun gane magana to tunda tana nan hukuncin ta hukuncin mata aure haramun ne ita kuma a nemi aurenta to sai kashin mata na uku allati yajuzu khitbataha ta'aridan la tasriha wanda ya halatta a nemi aurenta ta hanyar bijirowa amma ba karara ba ita ce wadda muke magana akai ko wadda muke kan ayar yanzu ko za a nemi aurenta ta hanyar bijirowa ta hanyar dubara eh wahiyar hiya al fil wafati ita ce mata da take iddan mutuwa wato mijinta ya mutu tana idda Wahiyar Lati asharat ilaiha al-ayatul karima ita ce wadda aya mai daraja ta ishara gare ta E wannan wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidmatin nisa'i wa mithluha irin wannan matar almu'taddatul ba'in wadda take idda na saki uku da aka yi mata almutallaqatu thalathan wanda aka sake ta ɗaya bayan ɗaya har uku fa yajuzu ta'ridu laha duna tasrihu ya halatta ka bujiro mata da kana santa ta hanyar dubara amma kada kai karara jama'a muna gane karatun nan wa'annan hukunce hukuncen matan to wallahi wani lokaci ana karatun nan a makaranta musamman a shiga littafan fikihu dan ma nan kaga ba mu shiga littafan fikihu ba tukuna littafan shari'a idan ana wannan karatu wani lokaci sai ka rika jin kawai amma bari ka huta saboda kanka ya dau zafi muna ganewa ai eh dan mutum ya je ya yi islamic studies kuke cewa ko me kawai ya yan tsalle tsallen shi ne wane mutum hawa ne mutum mutum ya kare gaba ɗaya bai karanta hadisi ɗari ba kawai an tsallaki can ne an tsallaki can an tsunkuli can sai i fito ce shi dinnan digiri gare akan islamic studies yana gyara yana hmm. wallahi wanda ya zauna zauri aka mai karatun iziya lafiyayye ya fi wancan karatu sai wancan ya dawo yana karatu gunshi an gane wannan ai shi zai dawo yana karatu gunsa akwai wanda yake da da digiri akan islamic studies sannan kuma sun karanta law law din kuma na addini ana ganewa lo na addini shi kuma suna suna masters a kai to amma karatun ya rikice sai dai su zo wajen mu da bamu da takarda to da karatu ne za a zauna radda ka gama littafin ran nan wani ya fara ko ran nan wani ya kai tsakiya kullum maimaita maka akwai littafin da za a sauke shi da kai a sauke shi sama da su ɗari malam ko da kwakwalwar mutum tana dan nauyi ai zai gane wani abu wannan karatun zauren da gangan aka shi nan ake sanin shari'a hukunce hukuncen aure da saki da rigingimu da matsaloli akwai abin da za ga kamar bai da hukunci kuma yana da shi kai ne baka sani ba baka karanta ba jama'a muna fahimtar wannan shi yasa muke cewa karatun zaure shine karatu akwai wa'azi akwai nasiha da sauransu amma karatu shine ka zauna ka karanta littafi from cover to cover na yaran naku daga bango zuwa bango ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba don ka san shari'a ka san hukuncin me shari'a kuma wannan wajibi ne akan kowa kowa nan cikin mai je ya sa littafi gaban malami ya koyi addini wajibinsa ne ba laifi ka je ka nemi gingime mai takarda don ka ci abinci abinci na da muhimmanci je ka nemi abinci amma ka sani karatu daban takarda daban akwai wanda ga da katuwar takarda ba karatu akwai wanda ga ba takarda komi eh to kaji akwai manyan malamai na shari'a to kaji akwai wanda suke zuwa karatu wasu ma sun dawo daga masters wasu ma suna karatun phd duk gaba ɗaya muke zubewa gaban malam muna karatu shi kuma wannan malamin ina jin ko sakandare da wuyan yayi amma karatun gaske yi irin karatu ne na zaure ba da ake gamawa shi kawai za ka yi ta yi ne haka mutu wa abu da rabbaka ne hatta ya ce ka leƙi da haka ka sa littafi a ce an kasa an iya an iya an iya an gaji da iyawa shi ko wannan ya me ya zagayo wata bayan gida ga takarda ba karatu ba iya kare takardar shi yasa muke cewa musuluncin nan ba iya shi kadai da takarda ana ganewa ba a yin sa kadai da takarda manyan malaman duniya ya kaga kankat kenan ana ganewa ai kankat kenan eh kuma baka samu ka ci a wata takarda ya wata babban makaranta a a tsagwaran karatun zaure ne duk wani malamin da ya fice a duniya za a je gaban shi a karatu to wannan shari'ar ita ake karanta a gaban malamai ana gane wannan ko aure da muke gani aure da saki yana da rikita rikita fiye da yadda kake tsammani haka nan rikicin rabon gado da sauransu Allah ya dora mu kan daidai akwai wani hukunci da Umar dan Khattabi yayi wanda insha Allah kansa zamu tsaya zamanin Umar dan Khattabi an samu wata rigima ta faru rigima ce ta taso wanda ya kawo wannan labarin shine Ibnul mubarak shi kuma ta hanyar masruq yake cewa balaga umara anna mar'atan min quraish labari ya zo umar dan kaddabi wata mata ba quraishiya ba quraishiya mutumin makka kenan ko labari ya zo wa umar cewa tazawwajaha rajulun min saqifin fi iddatiha wani mutum dan saqif ya aure ta tana cikin idda ana ganewa labari ya zo wa umar cewa ga wani mutum dan saqif ya auri wata baƙuraishiya 'yar makka tana cikin idda ka san Umar wuta wuta ne zafi zafi labari ya zo fa arsala ilaihi ma yace maza a zo da sunan suna zuwa nan take Umar ya fara da kashe auren ya raba su ya kashe aure wa aqabahuma kuma ya musu ukuba abinda kuke ce punishment ana ganewa ko wa ya ce la yanki hani abadan har abada ba za ku kara auren juna ba ba gaggawa ba ba ku yan gaggawa ba har abada ba za ku kara auren juna ba Umar ya saka musu wannan ka'ida to daga nan waje ala sadaka fi baitul mal yace kudin sadakin ma za a biya a baitul mali ya ciro kudin gwamnati ya biya sadakin wa fasha zalika bainan nas labari fa ya tsakanin mutane gashi gashi ji kun ji abin da ya faru fa balaga ali radiyallahu anhu labari ya kai wa aliyu dan abi dalib aliyu sirikin manzan Allah kuma dan uwan manzan Allah fa kale yace yarhamullahu amiral mu'minina Allah ji kan sarkin musulmi Allah ya fe masa kuskuren da yayi amma abin ba bai kai haka ba ma balu sadaki wa baitul mali me kuma ya janyo na bada sadaki a baitul mali duk me me ya janyo wannan inna ma jahala jahilai ne kawai jahilci su kai. iyakacin abin da suke sunan shi mai jahilci eh fayan bagi an ya rudda huma sunna a dawo da su kan sunna mana a dawo da su kan daidai to daga nan kila sai aka ce fama ta kulu anta to kai menene in kai ne ya za ka yi kala ya ce lahas sadaku bi mastahalla min farjiha farko dai sai ya biya sadaki tunda ya taba ta ai kun gane taba ko in yi baro baro kun gane tabawan sai ya ba da sadaki tunda ya kwanta da ita an fahimci magana wannan shine hukunci na farko tukun ya fara kawo kuɗi a aji ta riga ta ci wannan kuɗin farko kenan abu na biyu wa yufarriqu bainahuma yanda ya raba su ni ma zan raba su a raba su wala jilda alaihima ba sai an buge su ba ba bukata ya musu bulala a yi me a raba su ba bulala eh wa tukmalu iddataha min al sai ta koma ta cika iddan mijin baya ba ana bin ta bashin idda ba idan jini ɗaya ta aure ta ciko biyu idan jini biyu ta aure ta ciko ɗaya ta koma ta fara ciko idan mijin baya idan ta gama da iddan mijin baya sun mata a taddu mina sani shi ma wannan tun da ya yi bara sai ta mai tashi idda kaga za ta yi doguwar idda madadin ta yi idda wata ɗaya ta kasa haƙurin wata ɗaya yanzu gashi za ta yi wata biyar ko ba haka ba ko fiye da haka sai ta idda wa miji na biyu iddatan kamila cikakken idda salasa ta quru kamar yadda muka karanta summa yakhdubuha in sha'a daga nan in yana so sai ya dawo ya sake sabon nema a sake sabon aure magana ta fito an gane a sake sabon nema a sake sabon aure amma farko a kira su a sa ya biya ta sadaki in ya biya ta a raba auren ba bugu ba zagi ta je ta yi iddan mijin farko ko wata ɗaya ko biyu ya danganta ta cika idda in ta gama sai ta sake sabon idda na miji na biyu idan ta gama iddan miji na biyu to yanzu ta yi tsarki sai ya zo ya sake sabon neman aure idan ya dace a ɗaura masa aure in ta samu wanda ya fi shi kuma shikenan an huta to kaji labari ya kai wa Umar faqala yace ayyuhan nas ya ku mutane ni ma daga yau na daina hukunci na na janye ruddul jahalati ila sunna duk wanda ya jahilci kuma da shi kan sunna ni ma daga yau na dauki wannan darasi duk wanda ya shirme a dawo da shi kan daidai ka je ka duba ahkamul qur'an na jassas juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyar da hudu ka duba tafsirin qurtubi juz'i na uku shafi na ɗari da casa'in da hudu to yan uwa saboda yanayi insha Allah ga ruwa muna ganin alamu nan za mu tsaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu